masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na NTA Hausa, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu na gani ya korije. Tare da ni mai gabatarwa Balaraba Abdullahi. To kamar yadda kuka sani shirin gani ya korije shiri ne wanda yake kama muku rahotanni masu faɗakarwa, ilmantarwa tare da nishaɗantarwa domin jin daɗin kallon ku masu kallon shirye shiryen mu. Allah cikin ikonsa ko kuma in ce Allah mai kowa mai komai cikin ikonsa ya sake kawo mu wata sabuwar shekara wato shekara ta 2017 a duk inda dan adam yake za ga cewa yana da guri shin menene gurin mutane a cikin wannan shekara kuma menene kiransu a wannan shekara ku kasance da mu domin ganin wannan rahoto na musamman akan wannan sabuwar shekara masu hikimar zance na cewa shekara kwana kuma a kwana a tashi to lalle jariri an gone Allah cikin ikonsa ya sake kawo mu da ranmu da kuma rayuwarmu a cikin wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. ala halin dan adam kan zamanto mai gori, wato mai son ya ga cewa ya cimma wani abu na bukatar zuciyar shi ko kuma na ƙasar shi. Ƙasarmu Najeriya Allah ya halicce mu kabilu daban-daban masu al'adu da kuma addinai daban-daban baya ga haka mu kanmu 'yan adam a mu muna da bambanci a tunani buri da kuma hangen nesa kamar yadda aka saba a duk shekara idan aka ce ta shigo mutane kan ɗaura ɗan ba su dukufa domin neman cikar burinsu cikin wasu rukunin al'umma da muka zanta da su ga irin nasu bukatun da kuma burin da suke so su cimmawa ina dai buri Allah ya daɗa haɓaka ƙasar mu Allah ya ba ƙasar mu zaman lafiya Allah ya taimaki shugabannin mu kokarin da suke Allah ya daɗa taimakon su Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya albarkaci ƙasar mu Allah ya raba mu da fitina da masifun da ke faruwa da kuma tsadan rayuwa Allah ya mana saukin sa shine burina burina na shekarar nan mai zuwa Allah ya sa mu shiga cikin wannan shekara sabuwa lafiya alherin da ke ciki Allah ya sada mu da shi sharrin da ke ciki Allah ya tsare mu da shi ubangiji dai ya taimake mu bisa manufofinmu da bukatunmu na alheri da muka sa a gaba muka fuskanta Allah ya sa komai ya yi kyau a ba ma matasa aiki ba wai a ba manya su yi ba talakoki wanda suka zaɓe gwamnati a ba su aiki su ma su ji daɗi shine advice nawa ko a wani state ne gwamnoni da waye-waye duka su san cewa talakoki ne suka yi su ba wai su su yi aiki da kansu ba su taimaku talakoki saboda talakoki su ne suka yi zaɓe shine bayani na a bangaren cigaban ƙasa kuma al'umma suna da burin su ga cewa rayuwa ta inganta ta yadda za a samu sauƙi da kuma damar tafiyar da al'amura ga iyali kasancewar burin dukkanin mai gida ne ya ga cewa iyalansa sun samu nagartaccen rayuwa da za su sa su cewa su ma cikakkun mutane ne ga fatan wasu al'umma da muka zanta da su dangane da ci gaban ƙasar nan. Ya taimaka akwai ƙauyukan da makarantu suka lalace. Akwai abubuwan da ya kamata a yi wa yara na talakoki don yaran talakoki su ne suke shan wahala yanzu. Yaran talakoki su ne suke shan wahala yanzu. Tun da talakoki suka tsaya ya kamata a dubi talakoki da 'ya'yansu a musu makaranta su yi karatu. duk inda babu ruwa kuma a ba talakoki ruwa su sha da famfo da ruwa da da, da, da wuta shi ne talaka yake so shi kam burin talaka ai kaɗan ne kin gane yauwa shi muke so a yi mana don talakoki su ne abun tausayi allah ya ba mu zaman lafiya kuma muna masa godiya bisa ƙoƙarin nan da yake yi allah kuma ya ƙara masa hazaƙa da ƙarfin zuciya na yaƙi da wa'annan mutane azzalumai 'yan boko haramu allah ya tona musu asiri ya bayyana su a ko'ina suke eh, yawwa abun da zan ƙara faɗa kuma a anan shine bisa nasara da aka sani wadda shi nasarar nan baya samuwa fa sai da haɗin kai to mun dai gode allah muna da rai da lafiya kuma alhamdulillah mun dai gode wa Allah amma gaskiya shekarar na an dan sha wahala an sha wahala especially kama abincin da za a ci mutane sun sha wahala ba kuɗi sannan kuma rayuwa ta yi tsada shine damuwa amma alhamdulillah tun da muna da rai da lafiya Allah ka daɗa buɗa mana Allah ka rufa mana asiri Allah ka taimaki shugabannin ƙasar mu ƙoƙarin da suke Allah ka daɗa taimakonsu shine fatanmu da su duk da cewa buri baka raba shi da ɗan adam amma sai dai mu sanya cewa ubangiji mai kowa mai komai shi ne yake cikawa bawansa burin shi amma da abin da yake so kai dai ka yi nufin alkhairi a kuma taya da addu'a da kuma tafarki ɗaya da ya dace. muna da guri amma Allah ne ke cikawa fatanmu anan shine duk alkhairan da ke cikin wannan shekara Allah ya tabbata mana da shi duk wani sharri da ke cikin wannan shekara Allah ya tsare mu ya kuma kare mu Allah ya mu shugabannin jagora Allah ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu masu karin magana na cewa zo mu zauna zo mu saba abin nufi ana ne idan an ce zo mu zauna to lalle sabani zai shigo ciki tsakanin dan uwa da dan uwa tsakanin abokin zama tsakanin miji da mata shin abin tambaya a anan shine idan aka samu saɓani tsakanin uwar gida da mai gida shin wane ne ya kamata ya sasanta shirin gani ya kurji ya ji ra'ayin jama'a akan wannan ga wannan rahoton aure wani nau'i ne na ibada wanda allah subhanahu ta'ala ya umarce mu da yin shi a musulunci ko kuma addinin kiristanci kuma ya samo asali ne tun daga kakanninmu annabi adamu da matarsa wa'u aure ana yin shi ne a tsakanin mutane biyu wato mace da kuma namiji kuma ba a fara zaman wannan ibada har sai an samu soyayya da kuma kyakkyawar fahimta a tsakanin matar da kuma mijin aure shirin allah ne allah da ya halicce mutum shine ya ce bai dace ba mutum ya kasance shi kadai bari a yi masa maciya mai dacewa ita ce mace don haka idan mutum zai zama cikace cikin rayuwa dole sai kana da mace aure wata rayuwa ce ta mutum biyu tsakanin namiji da mace a ƙarƙashin sunna ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam in muka ce kuma za mu kila bayyana shi al'adance za mu iya cewa in aka ce aure kamar shigar wani abu cikin wani abu to amma a bisa bayani abinda muka fi fahimta dai mai aure shine rayuwa ce ta mutum biyu tsakanin namiji da mace a ƙarƙashin dokoki da ƙa'idoji kamar mu a musulunce yadda dokar allah ya shimfiɗa da kuma doka ta manzan allah ko kuma karantarwa ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam sanin kowa ne cewa zaman tare musamman idan aka ce zaman auratayya to ana buƙatar kowane ɓangare ya kasance mai haƙuri juriya da kuma riƙon amana to dai masu iya magana na cewa zaman duniya zo mu zauna ne kuma zo mu saba shi idan har aka samu akasin zo mu zauna kuma zo mu saba wato ne a tsakanin iyali ya za a yi shirin gani ya korje ya ji ra'ayin jama'a akan idan har aka samu saɓani a tsakanin miji da mata shin wane ne ya kamata ya shiga a tsakani domin sasanci wanda ya kamata ya goce ki farko dai haƙuri na biyu kuma iyaye ɓangaren uwa a mata da ɓangaren miji su zamanto masu adalci akan faɗin da za su yi wa 'ya'yansu makocinsu ma yana ya shigo cikin ya ta su ko baka sai ba saboda shi tsakanin miji da mata sai dai Allah ko baka sai ba abu ne wanda ko an riga an bata za a shirya ko baka sai ba za a shirya shi sha'anin zamantakewa na iyali dama a rayuwa an ce zo mu zauna ne zo mu saba wata ran ana nan ana cikin zama za a samu matsala so za ka yi kokari bakin yinka ka ga cewar kun sulhunta kanku ba tare da wani ya ji ba kuma har ila yau idan har ana gudun samun saɓani to ko me ya kamata a yi ta zamanto mai haƙuri da biyayya tsakanta da mijinta ce ko miji zamanto mai adalci tsakaninsa da matarsa dole zama tun tsakanin miji da mata a yi hakuri da juna ko baka ba miji ya hakuri da mata shi mata kuma ta hakuri da mijinta tunda an riga an zama da zaman aure zaman ibada ne kamar yadda na ce zama ne wanda ake kulla yin shi a cikin aminci tausayi da ƙaunar juna saboda haka ya zama wajibi mu kasance masu haƙuri da kau da ido domin kada shi ɗan ya samu mafuka a tsakanin zaman auratayyanmu mu mu kasance masu yawan haƙuri da kuma yafiya a koda yaushe domin allahu subhanahu ta'ala yana cewa yana tare da masu haƙuri to ba abin da zan ce sai dai wannan karin magana da ake cewa haƙuri maganin zaman duniya kuma mai haƙuri yakan dafa dutse kuma har ya sha ruman shi allah ya ƙara mana haƙuri kafin shirin gani ya kodi, ya ci gaba za mu ɗauki wannan saƙon. NTA language. Jama'a masu NTA Hausa barkanmu da warhaka. Ni ne. kale lo da yin yin Igbo murum Broadcasted in the language you understand better. Our programs. Transmitting on the Star Times platform 24 hours. àwọn onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. hukumar tara kudaden haraji ta ƙasa. alanyi na ọchịchị mba united arab emirates uae. the only channel that speaks your language. anyị ga-eweta akụkọ gbasara ọrịa ahụ nke wakporo obodo anyị. khalid mo kọkùnrin mo kọbìnrin mo kí ọmọdé mo sì kí àgbàlagbà. mo ci gaba da yi ma rundunar sojin ƙasar nan addu'a.

Lale marhabin da tashar gidan talabijin ta NTA Hausa tauraruwar tasha 'yar zamani. A tashar NTA Hausa mun kware wajen tallata muku duk irin hajjar da kuke cinikayya a kai da sauran nau'ikan sana'o'i da kuma kware a kan su don samun karuwar riba da faɗaɗar arziki. Ina masu buƙatar a haɗa musu bikin naɗin sarauta. Taron suna ta wannan tasha mai alfarma. tabbas yanzu nesa ta zo kusa a shirye muke mu bi ku duk inda kuke don cika muku wannan buri naku saura da garza ya zuwa tashar gidan talabijin ta nta hausa don more wannan gara basa tuntube mu a shalkwatar nta da ke area 11 garki abuja tashar nta hausa alfaharin al'ummar arewa an ce shekara kwana an yi hutun kirsimati an yi hutun shigowar sabuwar shekara mutane sun koma wajen yin al'amuransu na yau da kullum harka kasuwanci ta kankama masu sufurin motoci harkoki sun buɗe abin tambaya a nan shine ko yaya yanayin farashin kayayyaki yake a halin yanzu wakilinmu umar muhammad karaci ya haɗa mana rahoto na musamman akan wannan duk lokacin da sabuwar shekara ta shigo al'umma sukan sha fama da karancin kuɗi da ma rashin kuɗi wanda ke haifar da babbar barazana ga kasuwanni musamman ga waɗanda suke gudanar da kasuwanci a farko-farkon shekarar wannan yana faruwa ne saboda yadda al'umma ke amfani da kuɗaɗe da dama a duk lokacin da shekara ta zo ƙarshe. a zagaya wadda muka yi a kasuwar madalla da ke a yankin babban birnin tarayya abuja mun ga yadda al'umma ke ci gaba da gudanar da hada-hadar kasuwanci a farkon wannan shekara ta 2017 yawancin waɗanda muka tattauna da su sun bayyana cewa akwai tasirin da matsin tattalin arziki yake shafa ga harkokin kasuwancin da yanayin kasuwa an samu canjin farashi farashi ya karu don kafin sabuwar shekara muna sai da shi 320 amma yau 350 ne kuma dai cinikin da ana yi da amma kaɗan kaɗan mutane ba su zuwa sayan abinci a suna zuwa suna saye sai dai ba sosai ba can yadda ake nufi gaskiya farashi bai sauka ba har yanzu kuma sannan kasuwa gaskiya ta yi sauki ga ga tsada kuma kayan har yanzu a akwai tsada amma kuma ba ciniki tsakanin rayuwa ya kake ganin al'amarin rashin kuɗi da yake haddasa ciniki kana ganin me ke kawo wannan matsalar eh gaskiya akwai rashin kuɗi ma a wajen mutane ba kuɗi gun mutane shi yake kawo wannan babban matsalar da ke faruwa yanzu kai me kake sai da wannan kasuwar ni yana sai da kubewa ne gari kifi ne nike sai da shi da muna sayan roba wurin 12500 yanzu na ya zaba 95 ya sa abun gaskiya muna fatan alle sauki mana da abun nan kuma kan kasuwan kuma na kawo tun da safe kenan bai cinikin da ba ya kai ba a da ya zaki iya danganta yanayin kasuwa a da da kuma yanzu gaskiya kasuwan yanzu ba kudi amma ana complain wai ba kudi kuma abu ya kara sada yanzu nan kasuwa muna nan yallaɓe muna ta ɗan lallaɓa dai a hankali dai to mun gode Allah ko ba haka ba ya za ka mun ga inda muka tsinci kanmu ya kamata mu gode wa Allah ya za ka iya bambanta kasuwa a da da yanzu a gaskiya mun samu bambanci nesa ba kusa ba saboda yanayin kasuwa yanzu ana tafi da al'amuran dai dukkan rayuwa hakuri ake gaskiya dan in muka yi tanin baya can abin da muka biyo baya to gaskiya mun samu canji bisa ɗari kan sai dai duk da irin halin da ake ciki al'umma na da kyakkyawan zato cewa shekarar ta 2017 za ta zo da canje-canje da dama da ganin cewa farashin albarkatun kayan masarufi da suka yi tashin goron zagi akwai alama za su sauko sannan kuma al'umma za su ci gaba da ganin suna amfana bisa ga ganin an samu sauƙin harkokin rayuwa a ƙasar nan. fatan mu anan shine Allah ya kawo mana sauki a dukkanin mu na rayuwa watan maulidi wata ne wanda daukacin al'umma musulmi ke tunawa da ranar haihuwar fiyayyen halitta wato annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙasa-ƙasa jihohi gari-gari sukan taru domin yin wannan biki na maulidi jihar kano ma ba bata a baya ba wakiliyar aisha andu kazaure ta haɗa mana rahoto na musamman akan maulidi musamman ma takuta aisha an dogare ki tara ga watan rabiu awwal ita ce ranar da al'ummar musulmi musamman a garin kano suka ware domin bukukuwa murnar zagayowar ranar sunan soyayyen halitta annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake ma wannan rana lakani da takuta ha bari mu ji shin menene asalin wannan kalma ta takuta ha shehu usmanu dan fodiyo shi ya ambaci wannan ranar da ranar takuta ha lokacin da yake nan yara suka tayi suna murna ana ta tsalle ana ta abin nan ana ta tsalle ana ta murna ana ta abubuwa sai ya ce me ake yi ne sai aka ce ana tuna ne ranar da aka yi sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce eh kutai takuta to daga nan kutai takuta ma'ana ku je ranar ku ce to daga nan aka samu ha kalmar ha an samu ta ne daga takuta amma ana yi ne da niyyar wato a yi murnar ranar da aka yi sunan manzala sallallahu alaihi wasallama a yi sadake sadake a yi yanke yanke a yi ado a yi abinci a kuma ba da sadaka saboda manzala sallallahu alaihi wasallama kuma yi karatun ishiriniya kuma a je a hau kan dutsen dala wanda har yanzu wannan al'ada bata kau ba to a lokacin da addinin musulunci ya fara karfi sai aka gano cewa kara mata yi aka karanta waƙoƙin yaban manzan Allah da kuma sufofinsa da yabansa to haka akan yi a ranar farko kuma a rana ta biyu a rana ta yau har yanzu wannan al'ada ta zuwa dutsen dala na nan inda ziyarar nta hausa zuwa dutsen ta bamu damar ganawa da wasu da suka ziyarci wannan wuri dutse ana zuwa saboda tarihi na iyaye da kakanninmu ana zuwa nan wajen a zo a gani a yi hotuna a yi wasan hausa na dirama a yi abubuwa da yawa duk ana zuwa nan a yi insha allahu eh wannan rana ai ana son a tuna da haihuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba a zo nan a dinga cewa ai mun zo mun hau mun wane ne ba a'a a dinga koyi da manzan allah da abubuwan da ice da tarbiyya wacce ta kamata da hadisan manzan. Allah izo mana da shi da ayoyin alkur'ani ya kamata mu yi koyi da shi abin da ya kawo ni wannan guri na zo ziyara ne ban ma kuma taba zuwa ba na ce ni dai a yau ranar nan tun daga rana ce ta farin ciki ina bukatar ni ma zan zo da rarrafe ma na hawo wannan guri da ni na ga mutane da yawa kowa ya fito domin ya nuna farin cikinsa kuma mutane sun yi anko na fararen kaya da sababbin kaya kowa ya to domin ya nuna farin ciki da rago wannan rana mai albarka mata suna na fiyayyen halitta na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ranar haihuwa ba a yin hidimar da ake gaskiya kamar ranar ta tafuta kuma wannan dutse tsawon lokaci mutane sun saba su hawo shi su zo su kalli gari da kuma wasu al'amura da kamar za a iya cewa na canfa canfa za a ci ko wani abu nan za a ga ana akwai da yake cewa ga inda annabi da ya zo zai yi sallah wata mace ta zo za ta tsallaka ya tashi ya bar waje to za ga korare a nan wanda yake suke da tarihi ake faɗa al'amara duk ne kamar za a ce ba wai gaskiya bane amma dai haka dai aka taso ake ta al'amara kuma kasan kasancewa da kusa da madabo a matsayin nan ma raga ta kuta akwai hidin da mu da ake na addini da yawa wasu in saka zo nan za su hau dutsen su ga abin da su ban taba zuwa dutsen dalan nan ba sakamakon wani abu da Allah ya nuna min jiya da na yi mafarki da na na fadima da esta zainab sai na kudurin niyya ina mai farin ciki da murna da zagayowa wannan rana abin da ya kawo ni kenan yayin wannan rana wannan kan dutse yakan kasance wani waje na cinikayya ta kayan kwalam da maƙulashe da ma sauran wasu abubuwan da ba za a rasa ba. Bayan girke-girke da kwalliya da sababbin kaya da jama'a ke yi a wannan rana, haka kuma sukan fita tawaga-tawaga a zagaye gari tare da yin zikirai daban-daban da sauran waƙoƙin yabo ga fiyayyen halitta. Allah subhanahu ta'ala ya yi daɗin tsira ga fiyayyen halitta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya daɗin tsira ga alayensa da sabonsa Allah ya ƙara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu dace da wannan rahoto na maulidi muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na gani ya koriji tare da fatan za a kasance da mu sati mai zuwa idan Allah ya kai don ganin mu ɗauke da wani sabon shirin kamar kullum yadda muke cewa kofar shirin gani ya ji a bude take kana iya aikowa ko ki aiko da rahoto wanda kasancewa zai amfani al'umma ta adireshin yanar gizo da kuke gani a cikin akwatin talabijin ɗinku. amma dukkanin abokan aiki na waɗanda suka taimaka wannan shirya har ya zo gare ku ni balaraba abdullahi ke cewa mu kasance lafiya